Tsaka mai wuya. Amma cikin kabilu wacce ta fi yawan ministoci. Kabilar shugaban kasa ta fi kowane shugaban. A kowane kasa haka ne. Muna magana kan kasan Kamaru. Eh, a kasan Kamaru kabilan shugaban kasa ta fi. Bayan ma kabilan shi wato tarayyan Benin din hmm. sun fi yawa. kabilan ƙauyen shi ma sun fi kowane ministan yawa. Wato buru. Ko a lokacin a yi fulani ne suka fi yawa gwamnati mhm. su ne zalla Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In kun saurari shirin da ya gabata kun ji mun fara magana game da ƙasar Kamaru a shirin farko da muka kama ku rana wata da ta wuce. To a gaskiya a matsayinmu na 'yan jam'iyyar SDF dole ne za mu yi magana akan mulkin abin da yake tafiya a ƙasar Kamaru. a matsayinmu na matasa dole ne mu yi magana saboda matsalolin da suke hucewa na maganar rashin ci gaba a wannan ƙasa ta mota kamaru saboda in ka duba abin da yake faruwa a lahiyanmu na afirka ko da kowace ƙasa akwai matsaloli to amma na kamaru ya huce misali don me yake faruwa ba misalin ko tashin hankalin da yake faruwa ba min da ba wannan kowanne yanayi suna da nasu matsalolin kowace ƙasa a lahiyar mu afirka amma abin da za a duba a gaskiyar magana a ce mulki dan adam ya ce zama a kan kujera har shekara arba'in a kuma shekara arba'in nan in ka duba a mulkin da ya shuɗe baya mai girma shugaban ƙasa muhammadu ayiju ya bar abubuwa na masu muhimmanci a ƙasar nan wanda duk ɗan kamar ya san da wannan akwai kamfanin kamfaninnika manya a ƙasar nan akwai manyan hanyoyi da ya yi su wanda kuma yau an waye gari kamfanin kamfaninnikan babu su sun mutu sun lalace an rufe su matasa babu aikin yi wannan mulkin da ake mulki ne na danniya ba mulki ne na ci ba ne suna na mulki su yar ƙasar kamaru ni yar ƙungiyar rdpc ne to ba abinda zan yance muku shirin ce muku alhamdulillahi gaskiya muna jin daɗin mulkin Fulbiya ni da aka haife ni a mulkin Fulbiya na girma a mulkin Fulbiya ba abinda ne ke gani she alheri in ba mu gode masa ba abinda za mu ce masa fatan mu dai Allah ya bar mana shi don alhamdulillah yana kokari yana kare mana mutuncin mu, mutuncin kasan mu. gaskiya kana da incin kanka ka da matsala in dai a mulkin fulbiya ne in ba ma shekaru sun ja wallahi in ce nan da shekara kai ko ɗari ma muna son shi a ƙasar nan Yau a cikin abubuwan da za mu tattaba game da wannan ƙasa wacce kamar da muka faɗa a baya tunda ta samu 'yancin kanta shugabanni guda biyu kawai ta yi a da wanda Allah ya masa cikawa amma kafin ya mutu din ya share shekaru 25 yana mulki da kuma Paul Biya wanda ya fi shekaru 30 yana mulki yana kan karagar mulki. To a cikin abubuwan da za mu tattaba a yau a wannan tattaunawa ko kuma muhawara da muka shirya tsakanin Alhaji Rilwani Sharubutu wanda ke cikin jam'iyyar CPDM ta shi shugaba Paul Biya da kuma Ali Danash na jam'iyyar adawa ta SDF akwai abubuwan da suka shafi kabilu na ƙasar Kamaru musamman kabilu da suka hada har da Hausa da kuma Fulani sannan kuma wani irin burin siyasa kabilu za su iya samu wanda zai kai su ga cimma burin su na makomarsu ta siyasa. ba ta da bata lokaci ba bari mu ci gaba da duba waɗannan abubuwa din kuma yau za mu tashi ne daga duba shin tsakanin paul biya da amadu ahijo wane ne ya fi samun kamaru abubuwan more rayuwa nan faransa ne ke iko da kasan kamaru yawwa ka dauko su sayan da yake mun kai za mu yi magana faransa ah, kana nufin yanzu ka fi dore laifin akan faransa fiye da faransa ne take iko da kasan kamaru me yasa muna da arziki tattalin arzikin da kai to yanzu ina zuwa ban kare ba ka gani muna da mai muna da mai da yawa waje-waje to amma baka da izini ka haka kai shugaban kasa a nan kamaru a nan ba baka da izini saboda faransa sai su sai sun baka izini su faransa din eh. ba wace gwamnati ba kamaru ba gwamnati ba zai ce ta iya tashi ce bari je garwa a marwa akwai mai duka nan in jan haka ba haka bane sai faransa in suka kuma ba sa son ka sun gaji da kai ne za su ki su jira cewa za mu mu cire shi kafin shekara uku to shi za mu cire shi mu sa awal awal ne zai zai haɗa wannan ba alhaji alkaya da laifin faransa ne ko laifin hukumar eh, hukumomin kamaru ne matsalolin da kamaru take ciki wato da akwai inda za a kawo eh, maganin faransa ai lokacin su tsoho shugaban kasa ma faransa na nan ko eh. na ga su suka ba ma kamaru ma yancin kai mm. yayin da aka samu ma yan adawa waɗansu da ake kiransu upc wanda su suke tambaya makar a bamu bincika a wannan lokacin da suna tuna cewa ce an haɗa kamarun guda biyu duka wato kamaru biyu da nake faɗa wato bangare mai amfani da harshen ingilishi mm. da bangare mai amfani da harshen eh, faransa amma faransa sun tusa wannan da karfi da yaji saboda mu haɗu a haka kafuna kenan an ba da mulkin din daga baya mu haɗu mu zama eh, guda ɗaya amma kan da koda faransa ce take jujuya abubuwa gwamnatin kamaru tana da ta cewa kan yadda za a sarrafa ma'adinai da tattalin arzikin kasar na aiko kwarai kuwa wato eh, da ma shi ne nan nake son iso ai eh. wato da ce faransa ta samu shugaban kasa wanda ya biyo bayan shi wannan tsohon shugaban kasa Ahmadu Ahijo eh. da ta samu shugaban kasa wanda bai faɗa ma duniya gaba ɗaya cewa shi nan babban almajiri ne na faransa ba da ba za mu isa wannan matsayin ba duniya akwai abubuwa eh kamar da na yanzu yayi yace shi nan shi babban almajiri ne na na na kasan faransa da ba za mu isa wannan eh, matsayin ba wato eh, eh, yadda da eh, rashin cika alkawari da wannan mutu ya yi muna muka mu ya yi matsohon shugaban kasa da mukan shi Paul Biya ya muna shi ya kai mu da wannan eh, matsayin da muke ciki yanzu na. Kamar tambayar da na yi mashi da azu shugaba Paul Biya yana nuna bambanci yadda yake mulkin kasar nan ya nuna bambanci tsakanin wani bangare da wani bangare ko duk da yake tafiya da su a naku gani. Wannan ka ya tabbatar cewa shi kai na nuna bambanci domin magana ba magana ba ba ba magana nake yi domin ina magana ba wato da akwai kundin tafiyar da kasa hmm. da ake kiranta constitution eh, yayin da aka ta da cewa dole ne a san cewa me muke ciki da yan masu amfani da bangaren ingilishi suka ce su kam dole ne su san me suke ciki domin har yanzu alkawarin da ya musu kuma ya mika ma eh, paul biya paul bai ma rike wani alkawarin ba a cika musu ba su san ina me suka taka wani eh, alkibla suka juya shi aka yi taro na waɗannan ingilishi suka zo suka samu yan faransa wato da da paul biya kenan da umarnin paul biya akan cewa a samo wani eh, supuli ko ni wani dabara da za ta fiyar da kamarun bangare guda mm. biyu ne a lokaci da eh, shi shugaban kasa fulbe ya kasance mai cewa a shi kam kar a taba wato eh, tsarin tafiyar da kamar da aka yi kar a taba wato bai tsaya nan ba ma da yake mm. kar a taba tsarin da aka tafiyar da kamar shi ya kare wani abu a ciki wato ya saka mm. ce yan asalin a kowane bangaren kasa eh, eh. da kuma baki wanda suka zo a bangaren kasa wato a cikin kasan kamaru wa ya fi fifitawa ne in ka ce yana nuna bambanci ina ya fi nuna ya fi so eto eh ya fi son wanda ka samu wato shi kamar wani bangare kamar wani yanki daga cikin kasa kamaru dukkan wato in ka ji abin da ya kara a cikin constitution wato kenan dan kasa kamar mu hausawa ninnan nan baba na ma idi aka haife shi wa na a gwalin na aka haife ta mu mm. yawancin mu kafa nan aka haife mu da kyar da mu samu wata birni a mm. arewacin kamaru da yake namu ne to amma shi fulbi ya ce a'a yanzu mun da mu aka haife mu a duwalin nan ba mu da waɗansu abubuwa wato da ko wani matsayi da ba za mu iya samu ba eh a duwala wato ba mu iya zama madugun gari ba ba za mu iya tsayawa abin nan ba ba mu alhaji rizwanu a nan duwala na cewa na san ka kagara kamar da magana ya taɓo ne domin a gaskiya shugaban kasa paul bai nuna bambanci da kowane kabila na farko kenan kuma ya ce yana nuna kabila yana mulki yana nuna kabilanci ya gaya mini wani kabilanci ya mu musulmai mm. hausawa yanzu da muke addu'a muke ce alhamdulillah a mulkin paul biya domin a mulkin ayijo mm. abinda ma muka samu yanzu ba hausawa ba su da shi kamar me da kuka samu wani babu a lokacin lokacin a yi da aka yi dandite hmm. sai ka koma nor arewa ka je ka yi a rubuta cewa nor gaundare garwa aka haife ka tukunna ya maka dandite ko ma da muka zo muka sassake namu na ya zama cewa katin shaida kenan ko eh. katin shaida zama dan eh. eh sai ba za ka iya ka yi ba in kana na haife ka a duwala nan ka girma a duwala nan ko a bamin da ko a wani waje sai ka je tunda kai ba haushe ne eh. sai ka ka ce a garwa ka haife ni tukunna za a yi maka a lokacin a yi jo haka ne yanzu daga zuwan wannan ya cire wannan abin in haifi haushe in haife na haifi dana nan hmm. ya zama a nan aka haife shi a duwala kuma haushe ne ko bai da bambanci da ba bambanci da ko ina da ko aka haife in ka haife a garuwa in ka haife a babin dan ka haife a duwala aka haife ka a duwala aka haife ne so kamar kai da shi duk yan garin nan duk yan garin nan so abin da yake faɗa bai yi daidai da abin da kai ka sani ba abin da nake da nake abin don mu wannan zamu gode wa Fulbiya mutum da bai cika ɗari daidai amma wannan za mu gode wa Fulbiya kafin mu shiga wasu abubuwan da za a tambaya ware kuwa mun gode masa cewa ya ba wa Hausawa yancin kansu dole ka da ya bai wa Hausawa yancin kansu ko kai ba dole ne yadda baya ba ya ba dole domin da kaman wuya in yadda da irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba hausa ba ka yadda ba eh ban yadda ba san wato a lokacin ayijo hmm. eh, da aka tsayar da dokoki da za a tafiyar da kasan kamaru eh. da shi eh. an saka cewa an kamaru nan ɗaya ce kuma gwamnati ba ta da addini hmm. amma addinin da gwamnati ta runguma addinan da gwamnati ta runguma shine musulunci da kristiya a can da kuwa yanzu a da eh. a lokacin ayyuju addinin da gwamnati ta runguma shine musulunci da kristiyanisi yanzu fa yanzu gwamnati ba ta da addini ba ta da addini da ta runguma musulmai kungiya ne da suka yi suka zama to amma ba ganin haka ya fi din kada gwamnati ta ce ga addini na farko kenan eh. tuma da la to na zamu ɗiga aya a wannan lokaci sai Allah ya kama rana wa tewo inda idan mun dawo zamu duba shin ƙasar Faransa ce take tafiyar da harkokin ko kuma sarrafa abubuwan ƙasar kamar ne kuma cewa shi Paul Biya din yana baiwa ita ƙasar Faransa din damar ta yi abin da ta ga dama idan haka ne saboda me sannan ko me karfin demokuraɗiyya a can kamar din tun da aka kafa wannan ƙasa din shugabanni biyu kawai ta yi to ana baiwa sauran mutane dama su tsaya takarar shugaban kasa duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kawo muku. Zai a madadin su bakin namu alhaji rilwani sha rubutu na jam'iyyar shipol biya da kuma ali nash na jam'iyyar da ta sdf ta da wakilinmu na kamaru wato abuwal garba ni ne ali mustapha sokoto a washington dc ku huta lafiya